tun da ya sulale zuwa kasar waje bayan da hukumomin Najeriya suka yi barazanar cafke shi jim kaɗan da 'yan majalisar dokokin jihar Adama suka tsige shi. Wannan ne da karon farko da mutanen ya zanta da kafar yaran labarai daga inda ke gudun hijira, inda ma ya ce yana nan daram akan bakansa na ganin an samu sauyi a shugabancin Najeriya. Murtala Yakun wanda ya ce yana nan daram a jam'iyyarsu ta APC ya ma yaba ne da zaben Buhari a matsayin takarar shugaban ƙasa. Allah ya ya nuna mana wannan abin wannan abin da suke kulawa abuja na ba zai ko ina ba sai Allah ya sa muka samu muka fita muka ware kanmu da tijo kamar zauna ana irin abin da ake a pdp da Allah ya yi yau sun kare komai da komai yanzu kuma Allah ya ce mu da duka mun kama APC APC kuma abin farin ciki ne yau an yi firamare ka an kare da za ka ji mutum ko ka fira guda guda kuma gashi Allah taimake mu a ta can gaba ɗaya muka haɗa gwiwa za ke cewa ne da muka ga muka Allah taimake mu Buhari ya zama shi ne kun ga zamani da muke ciki yanzu zamani ne na security ina neman wanda ke ya rike wannan abin zaman lafiya da ake kasan mu na musa musa fi koma yadda muke so yanki a da zaman lafiya ba wani ko. To ko shin yallaɓe yaushe ne ma za ka komo gida Najeriya? Yanzu ni ina ganin kun yi muku adadama na gode muku ko sha na ƙara wannan aiki cikin mutunci na gode na gode Allah ya kaddara kuma zan dawo kwanan nan in na dawo a kwana biyu sauran kuru. shirin wanda Allah a gode maka da dai watan Yuli ne yan majalisar dokokin jihar Adaman suka tsige mutanen Yako kana kuma daga bisani kakakin majalisar dokokin jihar Ahmadu Umar Fintire da kujerar mukaddashin gwamna kafin daga bisani ya zama ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben cika gurbin da aka shirya za a yi zaben ma da bai yiwu ba harka olin kai gwamna gwamna gwamna gwamna gwamna gwamna to gwamnan ya tashi yanzu bori ka dinga ci gaba ana amma da in gwamna ya tashi za ka zama gwamna ina ce ka ce gwamna ya tashi za ka zama da kyau ina hakin yau daidai dole ya ta mata maka halin da na pdp abin da ke kokari a faɗa maka saboda haka nan duk wanda ya zama to ya zama disappointed ya zama to abin da pdp ta yi masa ne ya ɓata masa zuciya don allah alama ma muna so wani party a wannan cikin ka wannan party wani jiko da jiko da muke so wannan jiko da muke ciki muna so one back ne ka da ya tashi kuro wannan aka kai na ka kama su kuro shi shekara hudu ne abu ya kare yanzu dai an zura ido ne a koshin kotu za ta komo da yakun kamar yadda ta maido da mataimakinsa Mr. Balajan Gilari ko kuma a'a wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan Ibrahim Abdulazizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya